dama wanda suke na kwarai to mazaunin su guri ne madaukaki kalla inna kitab al abrar la fi illiyin yace wa zakara sirat al-mustaqim ato ya ambaci sirat al-mustaqim mufarradan mu'arrafan ta'rifai abun kadaitawa kuma mu'arrafan abun yi wa ma'arifa ta'arifai ne da ta'arifi guda biyu wato da alamomin ta'arifi guda biyu ta'arifan billam ya masa ma'arifa da lam wa ta'arifan bil idafa da kuma ta'arifi da idafa wanda waɗannan suna cikin abubuwan da ake yin ta'arifi da su a cikin guda shida da ake ta'arifi da su wa'annan biyun suna daga ciki to ya haɗa guda biyu baki ɗaya saboda muhimmancin abu ya ce as-sirat al-mustaqim sannan ce sirat al-ladina as-sirat al-mustaqim ya zo da shi as-sirat ma'rifa sannan ce sirat al-ladina ya zama ainihin abin rabawa yace wa zalika yufidu ta'yinahu wa zalika yufidu ta'yinahu wa ikhtisasahu wannan yana fa'idantar da ayyana shi da kuma keɓantarsa cewa wannan sirat ɗin ba kowane sirat ba ne a'a sananne ne kamar inda alami yake sananne sannan wakti sasahu da keɓantarsa ya keɓance shi da wani abu ba kowane irin abu ba domin ya ce sirat allazina an'amta alaihim to kaga ya keɓance shi da wannan sannan ce ghairil maghdubi alaihim waladdalin kaga ya fitar da wasu hanyoyi wanda ba shi ba saboda shi ayyananne ne kuma keɓantacce wa annahu siratun wahidun wannan siratul mustaqim ɗin siratun wahidun hanya ce guda ɗaya ba hanyoyi ne da ba a'a duk inda mutum zai je wata hanya in ba wannan ba to ba ita bace yace wa amma turuq ahli al-ghadabi wa dalal amma hanyoyin ma'abuta fushi da bata fa innahu subhanahu yajma'uha wa yufriduha a wani lokaci manzo Allah yana yi mata jam'i a wani lokaci kuma yana zuwa da ta mufrada guda daya wa qawlihi kamar yadda Allah ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ya ce wannan haza sirati mustaqiman kaga guda ɗaya hanya Allah wacce take miƙaƙƙiya ba karkace a cikinta sai ce fattabi'u ku bi wannan hanya wala tattabi'u subul kakku bi ainihin guragutsan hanyoyi a nan subul wanda ba masu kyau ba hanyoyin da ba masu kyau ba sai musu jami'i amma hanyar Allah kuwa sai ce fatafarraqa kuma an sabili sai ta kau da ko gabarin hanya ta daga hanya Allah kwaya ɗaya ce tak amma hanyoyin shaɗan kuma yawa ne da su wani ta wani ta kuɗi wani ta mulki wani ta mace wani ta kaza ga suna amma hanya Allah fa hanya ɗaya ce shine abin da ya aiko manzanni da shi shi kenan hanya Allah ce fa wahada lafza as-sirat wa sabil lafazin sirat da sabil sai ya zo da shi guda ɗaya wa jama'a subul al-mukhalifata lahu amma subul hanyoyi guragutsan hanyoyi sai musu jami'i wanda sun saba wancan guda ɗaya. to a bisa haka ne ma za a zo mana da hadisi zai fito mana da abin da zai fito mana da abin a fili don mu gane وقال ابن مسعود يتي عبد الله بن مسعود يتي خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا من زال الله صلى الله عليه وسلم يا زانا من ونزاني وقال يتي هذا سبيل الله وننزانا دوغن دوغ يتي يتي هنيا الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره سنزان وسكنان كنان زاني تدام تهجو وقال manzo Allah ya ce hadhihi subul wannan ne yan guragutsan hanyoyi ala kulli sabilin ya da'o ilai kan kowace hanya daga yan guragutsan nan akwai shaitani da yake kiran mutane zuwa wannan hanya da da amma hanya Allah fa manzo yi zana ta ita ta doguwa ta miƙe express shine mustaqiman miƙaƙƙiya ba karkaci to ita ce hanya Allah abinda manzo yake kai da sahabbansa amma hanyar shi ɗan ga ta nan dewa hagu da dama duk manzo Allah ya zana zai iya janka ta dama zai iya janka ta hagu zai iya jan malami zai iya jan mai kudi zai iya jan mai mulki zai iya jan mace zai iya jan yaro sunan saboda mai hanyoyin sa da yawa Allah ce Allah tabaraka wa ta'ala ce zalikum wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarqa bikum an sabili zalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun wannan waɗancan wancan wato hannun hanya sabil dinnan to wasakun bihi Allah ya nemi ku wasiya da shi la'allakum tattaquna ko ka zama masu tsoron Allah idan kun bi shi wannan kaga zanen da maza Allah ya aikace ne ya bayani a aikace da za mu gane ina sabil ina subul yace wa hadha li anna at-tariq al-musil ila Allah wahid ita wanda yasa yi wannan zanen mai kakke dogo guda daya ce saboda hanyar da take sadawa zuwa ga Allah kwaya ɗaya ce wace hanya ce wannan wa huwa ma ba'atha bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu shine abin da ya saukar da ya aiko manzanninsa da shi kuma ya saukar da littafanta da shi to abauta masa shi kadai kada hada wani da shi sa'annan abin manzanninsa cikin abin da suka dora mutane akai shine shine sabil din wancan la yasilu ilaihi ahadun illa min hadha tariq ba wanda zai sadu zuwa ga Allah sai ta wannan hanya guda ɗaya da ya nuna din walau atan nasu min kulli tariqin da mutane za su zo ta kowace hanya kowace iri ce wastaftahu min kulli babin su bude kowace irin kofa an ba wannan ba to fatturuqu alaihim masduda sai su samu hanya a tushe take sai sun tafi sun tafi sun tafi sai suka cewa ba za ta kai su zuwa ga Allah wal abwabu alaihim mughlaqa idan suka biyo kofofi ɗin daban-daban daban-daban eh, ta riba ne ta dukiyar ne ta mulkin ne inda ba abun da Allah ya tsara da manzansa ba sai samu kofar toshashiya ce ba za ta kai su zuwa ga Allah ba illa min hadha at-tariq al-wahid sai wannan guda ɗaya wanda Allah ya ce wa sirati wannan shine hanya ta mai mustaqiman miƙaƙiya ta za ku bi ice fa innahu muttasilun billah wannan hanya ita ce ta sadu zuwa ga Allah musilun ilallah mai sadarwa kuma zuwa ga Allah wai ta sadu zuwa in ka bi ta zaka tarar ta haɗu da Allah sannan kuma ita ce zaka bi ainihin ta kai ka zuwa ina zuwa ga Allah Allah ta'ala. Allah maɗaukai ce haza siratun alayya mustaqim haza siratun wannan ita ce hanya alayya ma'ana ilayya mustaqim mai saduwa zuwa gare kina wanda duk wata hanya da mutum ya biyo ba wannan ba ba za ta sada shi zuwa ga Allah قال الحسن حسن البصري يتي معناه ma'anar wannan aya siratun ilayya mustaqim Wai hanya ce miƙaƙƙiya zuwa gare don saboda ala ɗin yanzu zai mana magana kan ala kada ce ala ya zo da ala ana ita ma'ana ala ɗin ilayya zuwa gare ita za ya tami al'amurai ne wannan zai ɗau al'amura guda biyu an ya kuna a rada bi annahu min babi iqamatil adawati ba'daha maqama ba'd cewa ya zo da ala ɗin nan dan ya nuna cewa su adawat a a a wato aloli na nasaba da na da na da da nasaba dinnan ala ilayya eh, da an da fi da shauransu to suna tsayawa matsayin wani wani yana tsayawa matsayin wani daga cikinsu Naka aka zo da ala ma'anarta yi ma'anarta ila a gani ko faƙamat adatu ala maƙama ila datu ala ɗinnan sai ta tsaya matsayin ila to wannan dalili na farko kenan wasani abu na biyu annahu arada tafsira ala maana yana so yana nufin tafsiri bisa ma'ana ne wa huwa al-ashbahu bi tariqi salaf wannan shine mafi kama da wannan ma'ana a hanyar magabata ai siratun musilun ilai hanya ce mai sadawa zuwa gare shi wa qala mujahid mujahid ce al-haqqu yurja'u ila Allah alhaq yarji'u ila Allah wa alaihi tariquhu la ya'ruju ala shay gaskiya yana kuma wani zuwa ga Allah kuma hanyarsa tana tafiya izuwa ga Allah ba zai kauce gabarinsa wa hadha mithlu qawli al-hasan wa abyan min ita to wannan magana ta mujahid kwatankwacin maganar hasan ce kuma mafi bayani ma akan ta hasan wa huwa min asahi ma qila fil aya wannan shine mafi ingancin ma abin da aka faɗa game da wannan aya cewa garsi cewa hada wa anna hada siratun alayya mustaqim ma'ana gaskiya mai dawowa ce zuwa ga Allah kuma ainihin wa alaihi tsariƙuhu kuma hanyarsa tana tana tana kan wannan hanya saduwa zuwa gare shi tana kan wannan hanya wakila alayya فيه للوجوب ما ma'ana alayya aka ce lil wujub na wajabci ne ai alayya bayanuhu wa ta'rifuhu ya dora kansa bayani da shiryar da shiryawa zuwa gare shi da kuma sanar da shi ta hanyar me ta hanyar manzanninsa wal qawlani nadhiru al fi ayatin fi hali waɗannan maganganu biyu guda biyu sun yi wato kini ne na maganganu nazirai wa ha wa qawlani nazirul qawlaini fi ayatin nahl wannan maganganu guda biyu sun daidai da maganganu guda biyu da suka zo a cikin suratul nahl da Allah ya ce wa ala allahi qasdus sabil yace wa sahihu fiha ka sahihi fi ayatil hijri wa ala allahi sabil to maganganun can guda biyu sai a dora su akan wannan أن السبيل القاصد وهو المستقيم المعتدل يرجع إلى الله ويسل إليه تناك على أن معنى سكنا إلى وعلى الله قصد السبيل وإلى الله قصد السبيل السبيل القاصد إلى الله أن يأتيك ميكيكيا to ita ce take komawa zuwa ga Allah kuma take sadarwa zuwa gare shi qala tufailul ghanawi مضوا سلفا قصد السبيل عليهم وصرف المنال بالرجال تشقلب sai magana a nan cewa madau salafan wai sun shuɗe salafan halin kasancewarsu marigaya a me suka shuɗe qasdus sabili alaihimu hanya mai kakiya alaihimu mana ilaihimu zuwa gare su ne su waɗancan da suka gabata su ne magabata in ana son a tafi zuwa hanya mai kakkiya to sai a ba hanyar su sun sun riga sun tafi to ya za mu je mu riske su to sai mu ba hanyar da suka bi shine hanya mai kakkiya wacce take sadarwa zuwa ga Allah sannan wasu sarful manali bin rijali ta shaqlab wato ainihin saduwar buri to mai sa mai saduwa ce bin rijali da mazaje waɗanda suka gabata sannan ce fahunnal manaya أي واد سلكته عليها طريقي أو علي طريقها فهن المنايا سوني أو بمبوري أي واد سلكته دوة هنيا دشكشغا عليها طريقي وانا إليها طريقي هنيا تامي صدواتي إزوا غريت أو علي طريقها أو معنى أول علي أي إلي طريقها wato hanyar tata mai saddawa ce zuwa gare ni duk wannan yana mana bayani ne akan wannan ala da ya ce don mu fahimta cewa ala din ma'anarsa ilayya zuwa gare ni wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u da kuma inda ce wa ala allahi qasdu sabil da can da yace hadha siratun alayya mustaqim duk ma'anarsa dai hanya ce mai kakkiya zuwa ga Allah فيقيل إن أكتي لو أريد هذا المعنى a datu به idan aka ce don wai ana nufin wannan ma'ana to abin da ya fi dace amfani da shi shine ilayya allati hiya limtihai wata take nuna tikewa la adata ala ba ada ba adata ala ba allati hiya wata take nuna wajabci ala tara annahu lamma arada al wusul qala inna ilayna iyabahu wai mai magana zai iya cewa to ai idan saduwa yake nufi ai kaga inda yake nufin saduwa sai ce inna ilaina iyabahu thumma inna alaina hisabahu ya bambance tsakanin ila da kuma ala sannan a wani gurin yace wa qala ilaina marji'uhum kaga yi amfani da ila maimakon ala a wani gurin yace thumma ila rabbihim marji'uhum ya amfani da ila maimakon ala wa qala lamma arada al-wujuh inda kuma yake nufin wajibcin sai yace thumma inna alaina hisabahum lalle hisabunsu yana a aga yi amfani da ala sannan ilaina inna alaina jama'ahu wa qur'ana lalle tara qur'ani a zuciyar annabi da kuma karanta shi yana gare yana kanmu sannan wani gurin cewa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi jana'i illa umamun amsalukum ما فرضنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يهشرون أنا يي مغانا ya magana me ya magana ila da yana nufin tarowa zuwa ga a ga ubangijinsu wanda iru zalika da makamantan waɗannan da su waɗansu suna ganin lalle kamata ya amfani da ila maimakon ala ila ka ce fiya dace ala sirrul latif banda wancan bayani da aka yi magana a baya cewa ila ala ɗin tana nufin ila to ce a cikin adata ala akwai wani sirri wanda yake tafsasashe wa huwa al-ish'aru shine sanarwa bi kauni saliki ala ala cewa wanda ya shiga wannan hanya to yana kan shirya wa huwa haq to kuma wannan magana ce ta gaskiya kama qala fil hafi haqqil mu'minin kama inda Allah ya faɗa haƙƙin mu'minai ce ulaika ala hudan min rabbihim ala hudan min rabbihim cewa sirri ne latif shine ish'ar cewa wanda ya shiga wannan hanya to yana kan hanya wacce take miƙaƙƙiya don haka haza siratun alayya mustaqim cewa waɗanda suke kan wannan to suna kan hanya wacce take miƙaƙƙiya wa qala li rasulihi fatawakkal ala Allah innaka ala al-haqqi ala al-haqqi al-mubin kana kan gaskiya wacce take mai bayani wallahu azza wa jalla huwa al-haq wa siratuhu haq wa dinuhu Allah shine gaskiya hanyar sama ita ce gaskiya addininsa shine gaskiya faman istaqama ala sirati fa huwa ala alhaqi wal huda duk wanda ya tsaya kan hanyarsa to yana kan gaskiya yana kan shirya wa kana fi adati ala ala hadha al ma'ana ma laysa fi adati ila sai zama a nan gurin amfani da ala din to ya zama yana da ma'anar da babu ita idan an yi amfani da me da ila fata amalu ita ka lura da wannan fa innahu sirrun badi'a wannan sirri ne wanda yake mai kayatarwa ba ko ina zaka ji shi ko ka gan shi ji mala fa idan ka ce fa mal fa'idatu fi dhikri ala fi zalika aida wai mai fa'ida ambatan ala din kai kaifa yakunu musta'aliyan alal haq ya za a ce mumini shine madaukaki akan gaskiya wa ala huda kuma akan shirya shine sama yana saman gaskiya ko a ce yana saman shirya qultu ji malam ce sai na ce limafi fi minista ilahi wal uwi bil haqq wal huda saboda shi ma ya daukaka ne saboda me saboda gaskiyar kuma ya daukaka ne saboda me saboda yana kan shirya ma'a sabati ala tare da tabbatar sa akanta wastiqamati ilai da kuma miƙosa zuwa gare ta fa kana fil ittani bi adati ala sai zama anan a zo da ala ma ya ala ulu yana shirwa bisa daukakar wanda ya bi hanya din wasu buti da tabbata sa wasu iqamatihi da kuma miƙewarsa akan hanya din ba karkaci yace wa hadha bi khilafi ad-dalal wa saɓanin rayb sabanin bata da kokonto fa innahu yu'ta bi fihi bi adati fi shi wannan za a zo a cikin sa ne da adati fi addalati alin gimasi sahibi wacce take nuna nitsewar mai mai bin wannan hanya din wan qima'ihi da kuma ainihin wato dannuwarsa wata da su fi da kuma wato nitsewarsa ainihin a cikin wannan bata ina misalin wannan ce ka kauli ala kamar faɗin Allah madaukaki da yace fahum fi raibihim yataraddadun suna ta ninkaya kaiwa da koma suna ta ninkaya fi raibihim a cikin bata sai amfani da fi ana haka na faɗin sa da yace kan zabo bi ayatina wa bukumun fi zulumat wanda suka karyata ayoyin mu za ka same su kurame ne kuma bebaye bebaye fi zulumat suna dannawa a cikin duhwai to sai amfani da lafazin fi ana haka nan faɗin Allah da yace fadharhum fi ghamaratihim hatta hin basu a cikin wato wato ainihin magagin su hatta hin har lokacin da za su zo su same ni to anan yi amfani da fi saboda nuna cewa sun zurfi a cikin wannan magagin haka nan da ya ce wa ina mulafi shakkin minhu murib lalle suna cikin kokonto mai tsanani minhu daga al'amarin Allah kaga nan sai shi ma ya amfani da fi don haka nan yana so mana bayanin cewa lalle a can da ya amfani da ala yana da ma'ana na haka amma da mai saboda shi mumini ɗaukaka yake da sababin bin shirya da sababin aiki da shirya da sababin karɓar gaskiya shi ku kafiri nitsewa yake a cikin duk abin da yake na duhu ne na bata ne na kokonto ne to daɗa nitsewa yake don haka sai aka yi amfani da fi na haka kenan a can da Allah ya amfani da ala a faɗinsa da ya ce haza siratun aliyya mustaqim to yana da ma'ana amfani da ala yace wata mal qawluhu ta'ala kalu da faɗin Allah madaukaki da cewa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dalalin mubin kaga ya nuna cewa ga inda Allah ya amfani da ala saboda ita tafi dacewa saboda abu ne na shirya tunda abu na shirya kuma ɗaukaka yake sana ya amfani da fi ciki saboda abu ne na ɓata saboda abu na ɓata nitsewa ake a cikinsa a lalace a halaka kaga wajen shirya sai ce wa inna au iyakum mu ne ko ku la'ala hudan suke kan shirya sai amfani da ala a wajen shirya amma wajen bata fa sai ce fi lalace cikin bata mabayani don haka kenan ashe alaɗin tana da ma'ana a inda ɗariƙar haƙƙi ta akhudhu uluwan sa'idatan bi sahibiha ila al-aliyyil kabir ice hanyar shirya ta akhudhu uluwan tana kama hanyar sama ne eh tana mai hawa bi sahibiha da mai ita yana tafiya ila ali zuwa wanda yake maɗaukaki AlKabir wanda yake mai girma shine Allah don haka sai aka amfani da ala amma wa ɗaliƙar dalal hanyar fada hanyar bata kuwa ta huzu tana bin sufulan ƙasa ne hawiyatun tana mai gangarawa misali ki da mai ita fi asfali safiri ne zuwa ƙasan ƙasa hmm? kaga wajen munafukai ma Allah ce innal munafiqina fiddarki ya amfani da lafazin fi suna jan ƙasan ƙasa ainihin wuta don haka a nan da Allah ya amfani da ala ashe yana da mara saboda wanda ya bi shari'a yana ɗaukaka ne yana tafiya yana hawa sama har izu zuwa ga Allah wanda kuma ya bata ƙasa yake yana nitsiya yana nitsiya muka lura da kisar annabi musa a afan annabi isa ko da kuma kisar arun kaga annabi isa sai aka yi sai aka yi sama da shi ƙarun da aka so halakar da shi sai aka yi sai aka yi nitsar da shi kaga shi ma zai nuna mana ashe shirya aba ce take daga mutum shi yasa Allah ya amfani da ala mata kuma abu ne da yake me to shine sai ya dau fadin sa da yace inna rabbi ala siratin mustaqim hakika ubangiji na ala siratin mustaqim yana kan hanya wacce take mai kakkiya to ice was siratul mustaqim hanya mai kakkiya anan huwa siratullah ita ce hanya Allah kamar yadda muka karanta ayoyi da suka gabata وهو يخبر إتعنا ينا بعد الأبار أن الصراط عليه سبحانه وتعالى شوى هنيا عليه من وككا شيء إزوا قريش كما ذكرنا كما هنا مكامتا ويخبر هر إلى ينا بعد الأبار أنه سبحانه على الصراط المستقيم شوى الله سبحانه وتعالى أكن هنيا ميكيكيا ما نا وندي بيتا زي وككا إزوا قريش cewa za fi mawda aini min alquran wannan ya zo a cikin gurare biyu a qur'ani fi hud wa nahl cikin suratu hud da kuma suratu nahl qala fi hud Allah ya faɗa cikin suratu hud yace inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha إن ربي على صراط مستقيم أنا على صراط مستقيم وقال في سورة النال فدعت في سورة النال وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يعمل بالعدل وهو على صراط مستقيم zai taɓa yi الله ita Allah ya ba da misalin mutane guda biyu ɗayansu bebe ne la ya ƙadura ala shai afon wato abu abu kama makaho ne gane ko la ya ala shai ba zai iya duba kallon komai ba ba baya ganin komai huwa kallon ala maulawa ya dogara ga wanda yake bauta wannan gunkin da yake bauta da shi ya dogara aina ma jihu la ci bi khair duk inda ya fuskanta ba zai iya zuwa masa da wani alkhairi ba domin shi baya gani kuma ga wanda yake bauta shi ma kuma baya ji baya gani to me zai iya masa to hal yastawi huwa man ya'muru bil adli za su zama daidai da wanda yake umarni da adalci huwa ala siratin mustaqim yana kan hanya Allah wacce take miƙaƙƙiya za zama ɗaya to nan Allah ya magana ya faɗi cewa ala siratin فهذا مثل مثل ضربه الله للأصنام التي لا تسمع ولا تنطق وأنه مثال نيد الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى التي لا تسمع وتباتا ولا تنطق باتا مغني ولا تعقل باتا كما باتا حنكلتا أبوا وهي كل على عبيدها تادو غرق وندي كما يكي متبوتا كومي سيدي كامتا ya taji sanamu ila an ya abidu shi gunkin yana bukatar mai bauta masa shi zai dauke shi daga nan ya matsar da shi na wa ya da'ahu ya ajiye shi ana wa ya kimu shi yake bukatar ya miƙar da shi in ya bar shi a kwance ba zai iya tashi tsaye ba wa ya khadimu shi yake bukatar ya masa hidima yana ta gogoge shi in yayi kura eh? fa kaifa yasawunahu bil ibadati billahi ya za su daidaita shi da bauta ta Allah allazi ya'muru bil adli wanda yake umarni da adalci wa tauhidi da kadai ta Allah huwa qadir kuma mai iko ne mutakallimin mai magana ne mu mawadaci ne huwa ala siratin mustaqimin fi qawlihi wa fi'lihi yana kan hanyar daidai a cikin maganarsa da kuma aikinsa wa qawluhu sirqun maganarsa gaskiya ce wa rashidun shiriya ce wa nushun nasiha ce wa hudan ce wa fi'luhu hikmatun aikinsa hikima ne wa adalin adalci ne wa rahmatun rahama ne wa maslahatun maslaha ce to ya zai kuma daidaita shi da wanda shi ba zai iya komai ba sai dai a yi masa baya ji baya gani hmm? baya ji baya gani ba zai iya tafiya ba ba zai iya miƙar da hannu ba ba zai iya ɗagawa ba zai iya sauka ba ba zai iya kwanciya ba ba zai iya tashi ba sai dai wanda ya ce shi ya yadda da bauta masa shi zai masa wannan to ya za su daidai da ubangiji wanda shine mahalicci shine ke umarni da aikin alheri yake hani ga munkari hmm, yake ainihin adalci a cikin bayansa yake da iko yake magana yake mawadaci ba su zama zama ɗaya ba wadilalatu eh, can da ya ce zaraballah matsalan rajulaini ko a haduhu ma wato ainihin bebe ne bebe ba zai iya komai ba ba zai ca ba ba ba zai ca bari ba a shawararsu ودلالته لنا على الصراط هي من موجب كونه سبحانه على الصراط المستقيم shiryar wasu da yi mana akan hanya wannan yana daga abin da yake wajabta kasancewarsa subhanahu tsarki ya tabbatar mata cewa shi ala siratul mustaqim na haka ne mu ma yake shiryar da mu zuwa me ila zuwa sirat fa inna dilalatahu bi fi'lihi wa qawlihi wasu da fadin ne da aikin sa wa huwa ala sirat mustaqim fi yana kan hanya wacce take mai kakke a cikin ayyukansa da kuma maganganunsa wallahi na kyau da qawla wannan ba zai warware magana wanda ya ce innahu subhanahu ala sirat mustaqim cewa su subhanahu wa ta'ala yana kan hanya wacce take mai kakkiya ba qala yace wakila aka ce huwa rasulullah هو من زال الله يكني في يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم وأنا مزيد كرو قلت إن جمال النجي وهو حق لا ينكر القول الأول إيش وندا أكوا لكن قسك يعني أما وزي وروري ما جنا فالله على الصراط المستقيم الله أنا كان صراط المستقيم ورسوله عليه من زال سماكما هنا كان صراط المستقيم فإنه لا يأمر ولا يفعل إلا بم إلا مقتضاه وموجوه baya umarni baya aikata wani abu sai dai illa muqtadahu wa mujibu sai abin da ya hukunta shi kuma ya wajabta shi ya wajabta me hanya din wacce take miƙaƙƙiya wa ala hadha yakunu al-mathalu madruban li imam al-kuffar wa hadihim wannan zai zama a bisa wannan wannan misalin zai zama abun sabawa ne ga wanda yake jagoran kafirai kuma mai nuna musu hanya a huwa sanam shine gunki allazi huwa abkamu wanda yake bebe la ya kadura ala hudan wala khair ba zai ba shi da iko akan shirya ba ba shi da iko akan wani alkhairi wal imamil abrar da kuma wanda yake shine shugaban mutanen kirki wa huwa rasulullah shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alladhi ya'muru bil adli wanda yake umarni da adalci wa huwa ala mustaqim kuma yana kan hanya mai kakkiya dan haka kenan in an ce wancan yayi daidai in an ce wannan ma yayi daidai Allah ala salatu mustaqim kuma an fassara shi da manzo ne ma yace to shi ma yayi daidai don manzo lalle akan shirya yake kuma shine mai umarni da aikin alkhairi mai nuna mutane hanya an gane ko sabanin wancan wanda yake gunki ne abkan baya ida ikon komai sai abin da ubangidansa sai abin da masu bauta masa suka yi masa to kaga za su tsaye da wanda yake shine jagoran mutanen kirki wanda yake umarni a aikin alkhairi da adalci kuma yake ya zama ya tabbata akan hanya wacce take miƙaƙƙiya wa ala alqawl alawwal a bisa magana ta farko yakunu madruban li ma'bud al-kuffar wannan misalin zai zama abun sabawa ne ga abun bautar kafirai wa ma'bud al-abrar da abun bautar mutanen kwarai abun bautar kafirai shine gunki abun bautar mutanen kwarai shine me shine Allah tabaraka wa ta'ala naka wal qawlani mutalazimani maganganun guda biyu sun lazamci junansu ba wani wanda zai warware wani wa ba'dhum zakara hadha wa ba'dhum zakara hadha wasu daga malamai sun ambaci wancan wasu sun sun ambaci wannan sun nuna wancan a haƙƙin Allah ne wasu kuma sun nuna a haƙƙin manzo ne wa ake saba misali da shi wa kilahuma muradun min al-aya dukkanin su kuma ana nufi abun nufi ne a cikin aya din qala yace wa qarqila kilahuma lil mu'mini wal kafiri yarwi adiyatun an ibn abbas aka ce watakila abin da ake nufi wannan da wannan misali misali ne na mumini da kafiri hmm? kafiri ne aka saba misali da shi akan cewa ainihin bebe ne ba zai iya bayyana kansa da komai ba ba zai iya magana ba tasbihi ba zikiri ba ba komai wanda kuwa mumini shi mai ambatan Allah ne sannan mai umarni ne da adalci domin an umarce shi da ya adalci din to kaga anan ma misalin ma zai iya tafiya akan kafiri kenan da mumini wanda atiya shi ya rawaito wannan daga abdullahi dan abbas وقال عطاء عطاء بن ابي رباح يتي العبكم ابي بن خلف انا نفهم ابي بن خلف ومن يامر بالعدل وان يكي umarni da adalci hamzatu wa usman bin affan wa usman bin maz'un duk dai ba nan tana nan don an ce mumini kaga wayannan mumine ne in an ce kafiri ubayyu kaga yana cikin su qultu wal ayatu tahtamiluhu in ji malam yace aya duk za ta dau wannan wala yana qirul qawlain qabla kuma ba zai warware waɗancan maganganun da suke bayan kafin shi ba fa inna allaha ala siratin mustaqim tabbas Allah yana kan hanya mai kakkiya domin shi ya umarni da abita wa rasuluhu manzon ma yana kan hanya mai kakkiya wa atba'u rasulihi masu bin manzon ma suna kan hanya mai kakkiya wa diddu zalika kishiyar wannan ma'budul kufar abin bautar kafirai shine gunki wa hadihim da mai nuna musu hanya wal kafiru tabi'u da kafiri mai bi wal matbu da wanda yake abun bi wal ma'bud da abun bauta bai kunu ba'd salafi zakara a'la anwa sai zama wasu daga magabata sun ambaci madaukakin nau'in shine aka faro daga Allah zuwa manzo zuwa mu'minai wa ba'dhum zakara al hadi wasu kuma sai ya ambaci mai shiryawa wa ba'dhum shine annabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'dhum zakara al-mujib al-qabil wani kuma suka ambace mai amsawa mai karba shine mumini tun da tunda can an fassara abkamu da da gunki to wasu suka ce a manzo ake nufi da wanda yake ala siratul mustaqim wancan kuma Ah, wanda yake amkan shi kuma ya zama mai ya zama abun bautar da masu gunki masu bin ah, gunkin to shine ah, na ƙarshe kuma aka ce a mumini ake nufi shine mai ala siratu mustaqim abkamu kuma ya zama masu bin masu bautar gunki to shi ne nan da ƙarshe sai ya ce ga maganar da su a ta suka faɗa ko cewa fa'in Allah ala salatu mustaqim ko magana ƙarshe magana a ta gunki ubay bin khalaf wa man ya'mur bil adli hamzatu da uthman da shauransu to ba bambanci ai da waccan an ce kafiri shine abu kamu shi ne abkamu mumini kuma shi ala siratul mustaqim to nan kuma an ce ubai bin khalaf shine me ne abkamu to kaga kafirin ne ai eh, ai fassara ne ba za mu ce ko dole akwai gurin da za a yi da za a yi maja misali wasu alal ƙarya da Allah ya ce ya za a ce da wannan ayar gani ko sai dai majaz inda za a ce irin wanda su wasu suke ɗauka irin na waƙoƙi irin na jahiliya a ɗauka na wanda ya zo a cikin abubuwa na balaga to shi ne za a kautar da ƙwar'ani gabar wannan ba ko ina ne wannan zai shiga ba amma dole akwai gurin da sai an yi wannan abin was'al alqarya dole ma'anarsa al ahal alqarya to ka nan dole ya shiga ana dole ya shiga ana. nan وأما آية هود فصريحة لا تحتمل aya da ta آية a cikin سورة هود to wannan bayyananniya ce ba za ta ɗau wani abu sai ma'ana daya. wa anna Allah subhanahu ala siratin mustaqim cewa na nufi Allah yana kan hanya wacce take mai miƙaƙiya wa wasu bano a haƙo man kana ala siratin mustaqim domin Allah subhanahu wa shi ne mafi cancantar uh, wanda zai kasance a bisa hanya wacce take miƙaƙiya inna aqwalahu ha sidqun maganganunsa dukanta gaskiya ne wa rushdin shari'a ce wa hudan shari'a ce wa adl adalci wa hikmatun hukima ce saboda Allah ta wa ta'ala yana cewa wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla kalma ubangijinka ta cika sidkan halin kasancewar ta kalma ce ta gaskiya wa adilan halin kasancewar ta kalma ce ta adalci wa fa'aluhu kulluha masalihu wa hikam ayyukan Allah baki ɗanta maslaha ce da kuma hikimomi sai dai ba lalle ne mu mu gane maslaha ba ba lalle ne mu gane hikima ba wa rahmatun rahma ne wa adalun adalci wa khairun alkhairi fasharu la yadkhulu fiha fa'ali sharri baya shiga cikin ayyukan Allah wala aqwali ko maganganunsa albattata albattata in ka ce e sharri ne watakila kai a gurin ka ne amma Allah cikin hikimarsa shi ya san me yasa yi wannan abu to watakila ka ce a yaro karami an dora ma ciwo an dora ma kaza da kaza na ciwo kullum kuka yana eh, za ka ce ai wannan to me Allah ya masa haka za ka ga to ai a zahiri sai ka ce ai sharri ne wannan to amma a gurin ka kenan ko a gurin shi wanda abin ya shafa amma aikin Allah ba sharri ba ya san hikimomi da ta same ya yi wannan kamar na suratul kafi ko mu'amal gulamu fakana eh, eh na'am eh yaro da da khadir ya kashe to kaga ya tume shi da wannan amma me akwai da yi masa bayani sai gane cewa sai gane cewa akwai hikima akwai hikima saboda me saboda zai iya jin iyayensa zuwa halaka sai Allah ya kashe shi tun kafin ya kai ga wannan to shi sa aikin Allah zahiri sai a ga eh ba daidai ba ne amma a gurin Allah aiki ne daidai kuma na adalci saboda ya yi shi ya san me ya sa yi wannan abu da hikima da ta sa yi mu wanda ba lallai ne me mu gane wannan abu shi sa ya ce fasharu la da fi af'al shari baya shiga cikin ayyukan Allah wala aqwali kuma ganin albatta ara ko kada li khuruji sharri ala ala sirat mustaqim saboda sharri a ya fita daga hanya wacce take miƙaƙiya gashi kuma an ce shi ala siratin inna rabbi ala siratin mustaqim to kaga wannan in aka ce kuma ya aikata sharri to ya ci karo da wannan domin siratin mustaqim babu sharri a cikin sa fa kaifa yadkhulu fi af'ali man huwa ala siratin mustaqim aw aqwalu aw aqwal ya sharri zai shiga cikin ayyukan wanda yake akan hanya mai kakkiya ko maganganunsa wa inna ma yadkhulu fi af'ali man kharaja anhu wa fi aqwali sharri zai shiga cikin maganganun wanda ya fita daga hanya mai kakkiya da kuma maganganun wanda ya daga hanya mai kakkiya a fi du'ayi alaihi salatu wassalam labbaika wa sa'adaika wal khairu kulluhu bi yadayka wa sharru laysa ilayk ya zo a cikin addoyin annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa la yultafatu ila tafsir man fassarahu bi qawlihi wa sharru la yataqarrabu bihi ilayka wai malam yace kada kada waiwaya a kalli tafsirin wanda suka fasara wannan da faɗin cewa wa sharu la taƙarrabu bi ilayka sharri ba a kusanta da shi zuwa gare ka Aula la sa'adu ilayka ko sharri ba ya hawa zuwa gare ka yace fa innal ma'ana ajallu min zalika ma'anar wannan addu'a ita ce mafi girma da wannan fassara da waɗansu malamai suke wa mafi girma wa a'zamu ƙadar mafi daukakar ah, qadari fa inna man asma'uhu kulluha husna wanda ya zama dukkan sunayensa kyawawa ne kamar yadda ya gaya mana walillahi al husna wa awsafuhu kulluha kamalu sifofinsa duk suka zama cika ne wa fa'aluhu kulluha hikamun ayyukansa duk suka zama hikima ne wa qaluhu kulluha sidqun maganganunsa duk suka zama maganganu ne na gaskiya kamar yadda aka ce wa tammat kalimatu rabbika sidkan wa adlan to wannan yastahilu dukhulu sharri fi asma'i koro shiga sharri a cikin sunayensa ya koro aw asafi ko sunayensa aw af'ali ko ayyukansa aw aqwali ko ko ai ko maganganunsa ba zai a ce sharri kuma zai shiga cikin su ba naka fadabaqa baina hadha al-ma'na wa baina qawlihi idan muka lura da wannan ma'ana to sai ya zama ya dace wannan ma'ana ta dace da kuma faɗin Allah madaukaki da yace inna rabbi ala siratin domin sunayensa babu suna na shari a ciki sifofinsa babu na shari maganganunsa babu na shari a ciki don haka sai zama inna rabbi ala siratin mustaqim ita ta amal kaifa zakara hadha aqiba qawlihi ka lura yadda ya faɗi wannan a bayan aqiba qawli a bayan faɗinsa da yace inni tawakkaltu ala allahi rabbi wa rabbikum na dogara ga Allah ubangiji na ubangijinku wanda yake tafi da al'amurana kuma yake tafi da al'amuranku baki daya ai huwa rabbi shine mai tafi da al'amarina fala yuslimuni wala yudayyuni bai zai mika ni inda za zan cutu ba kuma ba zai tozartar da ni ba wa huwa rabbukum kuma shine ubangijinku fala yusallitukum alayya dan haka ba zai ba ku iko a kaina ba wala yamna'ukum minni kuma ba zai hana ni ne ne nasara akan ku ba fa inna nawasikum biyadihi fa inna nawasiyakum biyadihi wato kwankwadar tana hannunsa la taf'aluna sha'an biduni mashi'atihi ba za ku yi wani abu idan ba so ba na inna ta kulli dabbatin biyadihi wa kwankwadar komai tana hannun Allah la yumkinuha an tataharraka illa bi idni ba zai yi wani motsi ba sai da izininsa wa huwa al-mutasarrifu fiha shine mai tasarrufi a cikin ta wa ma'a haza tare da wannan fa huwa fi tasarrufihi fiha a cikin tasarrufinsa a cikin halittar tasa wata hariku halin motsawar da motsa ta ga da motsawar ta da yake yi wa nufuzi da zartar da hukuncinsa wa qadarihi da qaddararsa fiha a cikin ta to duk wannan ala mustaƙi a kan hanya yake miƙaƙƙiya la yaf'alu ma yaf'alu min zalik ba zai aikata abin da ya aikata nan daga wannan ba illa bi hikimatin sai da hikima wa adalin da adalci wa maslahatin da maslaha walau sallada kuma alayya da zai dora ku a kaina ku ku nasara da ni falahu min alhikmati fi zalik lalle yana da wata hikima da ta sa haka kama sanda ahud ko farko mu'minai suka yi nasara amma daga baya kuma me abin ya juye kafirai suka zo suka yi nasara to akwai wata hikima da Allah subhanahu wataala yake son gwada mu'minai a cikin wannan ما له ما, ما له الحمد عليه wanda yake ya cancanta a masa godiya a kai li'annahu taslidu man huwa ala siratin mustaqim ko da zai dora ku a kai na ku nasara da ni to ya cancanci ne masa godiya a cikin wannan domin me domin taslidu dorawar man huwa ala siratin mustaqim ne wanda yake kan hanya wacce take miƙaƙƙiya na haka ba zan fushi ba sai in gode masa domin akwai ta hikima da ta sa yi haka la ya zilma domin Allah baya zalunci wala ya fa'alu shay'an abathan kuma baya yin abu don wargi kawai kawai sha'awa ta more a akwai manufa duk abin da Allah ya bi hikima tun bayan abu ba tare da hikima ba naka in ya ba ku nasara da hikima da tusa a kaina in ni ya ba akwai hikima da tusa ya bani nasara a kanku domin mai domin bayan abu haka wargi ko wasa sai dai da hikima type وحشة التفرد علاجها عدم الالتفات yace ɗimuwa ta kaɗaita maganinta adamul iltifat rashin waiwaye to zai mana bayani me yake nufi da wannan walau kana ɗalib siratul mustaqim da a ce mai neman siratul mustaqim ɗalib amrin mai neman abu ne aksaran nasu na buna anhu abin da yake nema kuma mafi yawan mutane sun kauce gabarinsa muridan lisluki tsariki murafiqihi fiha yana nufin shiga hanyar abokan tafiyarsa a cikin tafi gayatil qillati fiha fi abokan tafiyarsa a ciki sun karanci kwarai wal izzati sun karanta sosai domin izza yana a nan yana nufin abu wanda yake karanta kwarai hanyar da ya je masu raɗu mustaƙim din da ya bi sai ga mutane da yawa sun shi kuma sai ga wanda yake tafiya da su a ciki 'yan tsiraru ne wa nufusu majbulatun ala ta faru kuma ga rai an halice ta a bisa me ala wahshati tafarrud a bisa dimuwar kadaita in ya mutum ya gashi shi kadai ne kan abu sai ji bai ji daɗi ba sai dinga ganin lafiya ko mai ya faru ko mai jawo ya zama bamu da yawa a ciki ko abin ba shi da kyau ne wa alal unsu bin rafiq kuma an ji an halarci wato rayuka a bisa wato san samun abokan tafiya idan ga ganinsa tare da waɗansu to kada mutum ya samu wannan imewa ne iga siraɗin mustaƙim da aka sifaita kuma shi kaɗai ne ko 'yan tsiraru ne shi da 'yan tsiraru ne a kai amma wacce mummunan hanya wacce ba siraɗin mustaƙim kuma ga mutane jingim a kai to don kada mutum ya samu wannan imewar نبه الله سبحانه وتعالى على الرفيق في هذا الطريق sai Allah ya faɗakar a bisa abokin tafiya a wannan hanya wa annahum abokan tafiya humul lazina su ne wannan an'ama Allahu alaihim wanda Allah ya musu ni'ima minan nabina daga annabawa to sai ka duba ga hanyar ko da kai kaɗai ne ko da ku yan tsiraru ne a kanta annabawa suke to ashe kana da abokan tafiya kenan ko da a halin yanzu baka gansu ba wasu siddiqina da siddiqai wa shuhada da shahidai wasalihina da mutane na kwarai to in ka ga in ka duba ko da a zahirin yanzu ka kai yan kaɗan ne ko yan kaɗan ne akan siratun mustaqim to sai ka duba ka ga ashe akwai wasu abokan da suka gabata akwai annabawa akwai siddiƙai akwai shahidai to wa suna ulaika ya ce ya kyauta to waɗannan a ce su ne abokan tafiyarka ko da waɗansu na yanzu da kake rayuwa da su ba su zama abokan tafiyarka ba to waɗancan ai madalla da su to wannan sai ɗebe mutum mai kewa sai ga cewa ashe ba shi kaɗai ba ne ilar rafe ila saliki na lahu sai ya raba hanya zuwa abokan tafiya wanda suka shiga wannan hanya da wa man lazina an'ama Allahu alaihim sunu wanda Allah ya musu ni'ima li yazula an talibi lil ce dan ya kautar da wanda yake neman shari'a wa suluki sirati da ya shiga hanya ya kautar masa da wahadata tafarrudihi ko wahshata tafarrudihi ɗimuwar kaɗaitarsa an ahali zamani gabar mutanen zamaninsa shi yana so a yi gaskiya 'yan zamaninsa ba sa so a yi gaskiya kamar inda da yake faruwa zamanin yanzu wataƙila ka je wani guri da ake nan ma'aikata ne ko harkoki ne na rayuwa ko na cinikayya sai ka samu mai sanya bu gaskiyar 'yan tsiraru ne sai su zama mai suna cikin imuwa to wai wannan imuwa kada ta dame su domin akwai mai akwai abokansu da suka gabata idan ma 'yan zamaninsu yanzu ba abokan tafiyarsu ba ne wa bani jinsi da wanda suke 'yan jinsa wale ya alam anna rafiqa fi hadha sirat sai ya gane cewa abokansa a cikin wannan hanya humul ladina na'ama Allahu alaihim ashe su ne wanda Allah ya musu ni'ima na haka fala yaktaris kada ya damu bi mukhalafatin nakibina anhu lahu da sabawar wanda suka kauce gaban wannan hanya din fa innahum humul aqalluna ƙadaran. ai su ne 'yan tsiraru a matsayi idan su ne da yawa a kidaya to a matsayi a gurin Allah 'yan tsiraru ne su matsayinsu dan tsito ne wayin kanun aksari na adadin ko da sun zama su ne mafi yawa adadi kama kala ba da salafi kamar yadda wani daga magabata ya ce alaika bi tsariƙil haq na hore ka daga ba hanyar gaskiya wala ta likin liqillati salikin kada ka yi imuwa saboda karancin masu mun hanyar ka bi hanyar kuma sai ka ga ai ni kaɗai ne ai sai can kuma a dinga labarin sai wane sai kuma wane a can guri kaza to kar ka samu ɗimuwa da wannan ka samu damuwa da wannan dimuwar. wa iyaka wa tariqal bal wa iyaka wa tariqal ba wa iyaka wa tariqal batil ka kiyaye kanka da bin hanyar barna wala taktar bi kathratil halikin kada ka rudu da yawan wanda suka halaka ka ce ai yayin kaza ake waye zai zauna wannan ai wannan shine abin da yake tafiya yanzu shine na zamani to wannan kada ya ruɗe ka wa kullama tawhashta fi tafarrudika duk sanda kai samu ɗimawa a cikin kaɗaitarka fanzur ila rafiqi sabiqa kai duba izo aboki da ya gabata sune magabata wa haris ala lihaqi bihin kai kai kwaɗayin riskasu kai wannan yawan bai kada ya dame ka a waɗancan Eh, siratul ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina ka dinga kokarin su kake so ka je ka riska wa ghaddi tarfa amman siwahum ka rintse idan ka gabarin waɗansu su komai yawan su fa innam lan yughna anka min Allah shay'an duk yawan su idan Allah ya tsaye da kai fara tuhumarka da irin abin da ka aikata ba za su wadatar da kai da komai ba ba mai kawo ma kariya ko ɗauki ko taimako wa in sahu bika fi ɗariƙi sarika ko da yanzu su ne ma ihu suna cewa ka waye ba ka ci gaba kai baka da rabo hmm? ai ko yaya baka da rabo a wannan ka samu harka kaza baka kaza baka kaza to duk ihun da za su yi ma wala taltafit ilaihim kakka waya maka kalle su na innaka mataltafalta ilaihim duk sanda ka ya ka saurari maganar su akhaduka za su kama ka wa aquka za su yi maka kuma ukuba. faqad darabta lidhalika mithlaini falyakuna minka ala balin yace to na kawo misalai guda biyu wannan misalan guda biyu su shiga zuciyarka ka gane su ka fahimce su wanda su zai gaya mana a nan gaba wannan za mu tsaya insha Allah sallallahu wa sallama baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik barakallahu